hausa suka ce rikicin duniya da mere ake yin ta a kullum akan waye gari da tarin matsaloli da damuwoyi wanda kowa yakan yi tunanin ina zai samu mafita musamman a wannan ƙasa tamu da najeriya a cikin al'amuran da muka tashi da shi a 'yan kwanakan nan shine ruruwar ta'addanci a arewacin najeriya da kuma taso wata sabuwar kungiya wanda ta tare a arewacin najeriya musamman yankin sokoto domin ganin ta kawo ƙarshen arewacin najeriya muna tare da jawabin sheikh musa lukuwa dangane da al'amuran yadda malamai suka mai da addu'a hanyar neman kuɗi ga 'yan siyasa sheikh malam ibrahim aliyu kaduna ya gargaɗi sauran malamai dangane da al'amuran tallata 'yan siyasan da ba su sa sun yi aikin da ya dace ba domin wannan karan yana iya jawo zubewa mutunci bari mu fara da magana sheik Malam ibrahim aliyu kaduna Malam ibrahim aliyu kaduna ya kuka da yadda malamai suke kokarin taimakon 'yan siyasan da ba su yi aikin da ya dace ba al'ummarsu inda ya bada misali da tinubu a inda ya bayyana cewa duk mutumin da zai sake tallata wannan gwamnatin ta tinubu ko shakka babu ya rubuta ya aje mutuncinsa ya bare a inda ya ce dole sai in gwamnatin ta gyara ne za a iya taimaka mata domin ta kai ga ƙaraci sannan a cikin jawabin nasa ya nuna kakaicensa dangane da yadda gwamnatin take kunna uwar shegu dangane da matsalolin yankin arewa wanda daga nan mafi yawancin ƙuri'ar da aka zaɓe ta ta fito sannan mara ibrahim aliyu kaduna ya ji hankalin sauran malamai kan cewa su tsaya wa gaskiya da kuma da kuma kaucewa duk abin da zai zuba musu da mutunci domin babu abin da ya kai mutunci shi ma dai shek Musa Lukuwa ya nuna rashin jin daɗinsa dangane da yadda malamai suke mai da harkan addu'a neman kuɗi. da ya bayyana cewa ana sukan mawaka domin suna amfani da harkar su suna roƙo wajen 'yan siyasa domin su samu abin da za su ci ya ce malamai ma suna irin wannan don haka bai ga dalilin da zai sa a soki mawaka ba tun da malamai na yi kamata ya yi kowane malami ya nemi sana'ar da zai kare mutuncinsa da kuma addininsa ba ta bata lokaci ba bari mu baku da wannan cikakken jawabin wa'innan malamai dangane da jan hankalin da suka yi game da yadda al'amura ke tafiya a najeriya ta ya za a yi mutanen da su ƙara cin zaɓe ko da malamin addini ya fito ya ce a sake zaben wannan gwamnatin ya daina mutunci ha abada ko ba ku ji ni ba da za a samu wani malamin addinin musulunci ko ɗan izala ko ɗan ɗariƙa dama 'yan shi'a ba ruwansu da zaɓe to dama izala ɗariƙa muke zaɓe to da za a samu wani malami daga izala ko wani malami daga ɗariƙa ya fito ya ce a sake zaɓar tinubu karo na biyu malam in yana da sauran mutunci to ya gama zubewa in dai a haka aka tafi sai dai idan an gyara kurakurai yawa ko ni ya gyara kurakuransa zan ce a zaɓe shi misali in zo in ga an gyara wannan hanya ta kaduna zuwa abuja mutane sun daina fadawa rami an gane ai an gyara tas ce eh, to an ɗauko saiti inje in ga man arewa ya fara aiki eh wancan gagarumin airport da aka dakatar a katsina in ga an fara yi duk inda aka cuce mu mu ga an gyara sai mu ce to mu zo a duba mu ga mai ya sakko amma matukar man fetur bai sakko ba man arewa baya aiki hanyoyinmu ba a yi ayyukanmu ba a yi sannan ka fito ka ce a zaɓe shi da wata fiska kashe mutane za ka yi da wace fiska za ka zo ka ce a zaɓe shi mu abin fa da ke gaban mu kawai guda ɗaya ne Allah ya kai mu lokaci ya faɗi yawwa abin da ke gaban mu rai na hannun Allah kuma rayuwa ta Allah ce yawwa Allah ya kai mu lokacin mu fito mu ce jama'a eh kuna shan wahala eh to kada ku zaɓe su wannan shine magana ɗaya kuma wallahi da wannan nake jan kunnen malamai malamai gaba ɗaya na ahalus sunna gaba ɗaya ko kana izala ko baka izala ɗariƙa ko ƙadiriya ko duk wacce kake yi in kana son mutuncinka a gidanka ma karka ce a zaɓi mutanen nan duk mutumin da yake son ya yi mutunci kada ya kuskura ya fito ya ce a zaɓi waɗannan mutanen idan kuma yana so mutuncin duk rashin mutuncin da yara suka yi maka kai ka jawo kanka ko ba gane ba ni da na yi tafiya da mota na je katsina na dawo ni zan baka labari yadda nake zirara mai kuɗi na zirarewa wallahi ina mai tabbatar ma shi ga titi fa yau mutane da yawa sun sauka a titi ba daɗi ba daɗi yauwa baiwa a cije ni a muntsile ni kuma a ce kar in koka a dai mun daya ni yanzu abin da kawai nake kallo malamin da zai fito ya kawo kalmar musulun musulun wallahi shi kawai nake kallo ko da ba mutane sun dai gane in dai suna da hankali sun gane wani ya fito ya faɗi wannan kalmar yanzu duk da wani yana cewa wai in dai za a yi musulun musulun shi ko gobe zai yi to ka je ka yi mana ai dai daɗin abun ba tare ake shan wahala ba a ci gaba da shan duka a ci gaba da shan wahala akwai wanda bai shan wahala ai ana in ana so a tausaya wa mutane ai akwai hanyoyi hanya da yawa ake bi don tausaya kana iya dakatar da wani abu ka je ka ɗinka riga ne gidanka ba abinci to irin mu ne fa wai ana titin mota al'umma na jin yunwa akwai hankali ciki ko abin da yake ba mamaki kenan shi yasa ba mu yadda cewa ana da niyyar tausayawa jama'a ba ba mu yadda ba in dai da gaske ana so a tausayawa jama'a akwai aikin da ba wajibi ba ne a dakatar da shi a zo a fara wadata mutane da abinci kaga yunwa kaga yunwa malam idan mutum na jin yunwa duk bayanin da zaka mai bai ganewa mun lura in dai bawa na jin yunwa duk bayanin da zaka mai bai ganewa kuma duk ayar da zaka kawo ta tauhidi da imani duk mun yarda da ita kuma hasali masu kawo ayoyin tauhidi da imani da kakalla su a ƙoshe suke su ma sai radda yin wata kama su sai mu gane tauhidin da gaske ne ko ko akan wasu yake ji magana ato ai ka kalli masu cewa a yi tauhidi eh ka lura da su galibaninsu wallahi ƙosassu ne galibaninsu a ƙoshe suke akwai shinkafa a sto akwai kuɗi a account don haka jama'a ku yi haƙuri kuma yi da lamarin ga Allah eh gaskiya ne so kai ma kai haƙuri ka fito da abincin kaci ko ba haka ba Allah ka gyara zuciyarmu don haka yanzu ga su ba kiristoci ba wai musulmi har da ahlus sunna wai a ware musu kuɗi wai su taro addu'a yan banza mutanen banza ba ku neman sana'a wacce sai an tara mun kuɗi ku yi addu'a addu'a aikin kuta ko ke karbawa ko Allah wani matsayi gare ku wurin Allah wanda an ka tabbatar da in kun yi addu'a ana karba faɗa mana matsayinka a wurin Allah wakilin Allah kake manzo Allah ma da Allah wakilto ya ce a bashi kuɗi yi addu'a shi da hadda matsayi wurin Allah ya kake cewa a baka kuɗi ka yi addu'a fa wannan ne yaudara ke wai kiristoci yaudara yahudawa yaudara yan tijjaniya yaudara yan kadiriya yaudara yau ta kawo har ga ahlus sunna yaudara masu da'awar sunna yaudara ba ka neman sana'a da za ka ka abinci don me za ka laƙa ga addini kana yaudaran mutane don me za ka laƙa ga addini ka ɗauki kalangonka ka tanka mana ka je ka yi kiɗi a ba kuɗi ya fi ma ka naɗa ga addini a ba kuɗi wallahi ka ɗauki kalangonka ka ta ka yi kiɗi ka yi waƙa a ba ka kuɗi wai yau malla ne bai zuwa ya fi wannan wai shi ka shi ka suka wai mawaƙi kiɗi ina ka ina suka mawaƙi kiɗi shi ya fi ka don bai jingina ga addini ba kai ko ka jingina ga addini da addini kake cin kuɗin mutane yaudara kake yi fa wannan kake kana cin amana jama'a kana cin amana kana fa wannan da suna addini wallahi wanda ya ɗauki ganga ta yadda ya yi an ka bashi kuɗi ya fi ka kai mallami da ka jingina kanka ga addini ka je kai yaudara in kuna yin addinin ga da gaskiya ku yi shi wallahi addinin ga ba na yaudara bane ba na fowon nayin bane na ayi shi ne saboda Allah in ba ku yi ku gwada mu mutane ba ku yi ku ɗauki kalan nan ku malamai ku ɗauki kalan nan ku kuje ku yi kiɗi ku ɗauki gango ku in dai kuɗi kuke so to ku ɗauki gangunan ku in kuma ba ku neman su ta hanyar Allah ba ku nema ta hanyar Allah hanyoyi nawa akwai waɗanda Allah ya shar'anta a nemi kuɗi ga kasuwanci ga kiyo ga noma ga hanyoyi nan daban-daban ba ku neman arziki wurin Allah sallar juma'a aka ce fa iza qudiyatis salatu fantashiru fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah da an ka hana saye da sai suwa lokacin juma'a ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' to amma ya ka ƙara sallah ba fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi juma'a ma ba a yadda ta zama hutu ba da an ƙari juma'a ku watsu cikin ƙasa ku je neman arzikin Allah wabtagu min fadlillah mai kasuwa ya tafi kasuwa mai gona ya tafi gona mai mi da kafinta ya ɗauki kayan shi mi kake ka ɗauki kayanka da an ga mai sallar juma'a to dokar ana kasuwanci ta ƙare je kai kasuwancin ka to amma duk malamai ku yadda wannan ko dawo yaudara kuna cin amana da jama'a da suna addini da suna addini kuna yaudara wallahi ba wai rashin gane gaskiya ya hana malamai wallahi dogon shagen bakin kwaɗansu ne sannan abubuwan da ya kamata ku kara sani dangane da sabuwar kungiya da ta taso ta ta'addanci a arewacin najeriya wanda ake kira da lakurawa bayanai da suka shafi wannan lakurawa wanda datta asalafi ya sake a shafinsa ya ƙara mana haske dangane da wannan al'amari daga cikin abin da datta asalafi ya haiko mana da shi shine ya ce a yanzu labarin lakurawa ya isa kusan ga kowa gwamnatin najeriya ta tabbatar da bayyanar su har ma ta yi alwashin za ta gama da su a ɗan ƙanƙanin lokaci kamar yadda shugaban sojojin najeriya ya bayyana lakurawa dai sun fara bayyana ne a sokoto tun a shekara ta 2018 amma an samu nasarar koransu a farkon shekara ta 2019 bayan dai wani lokaci ne dai suka sake dawowa suka kashe hakimin garin balle da ke karamar hukumar gudu jihar sokoto kenan suka kona ofishin 'yan sanda sannan suka kashe dpo a lokacin bayan an yi wannan rigimar da su tun lokacin ba su ƙara dawowa ba sai a watan august cikin watan shekara ta 2024 a yanzu dai wannan lakurawan suna zaune ne a babban sansaninsu da ke cikin tsibirin dajin tsauna da ke karamar hukumar illela jihar sokoto kusan zan iya cewa sun kwace iko da ƙananan hukumomin illela sannan da gudu da tangaza duk a jihar sokoton sannan sukan kai hare-hare a binji da silame bayan haka lakarawa yanzu haka sun kori duk barayin daji masu garkuwa da mutane a waɗancan ƙananan hukumomi da suke da iko da su sannan sun ɗora wa al'umma harajin dole na amfanin gona sannan suna fitar da zakar dabbobi ba su tsaya a nan ba malakura sun hana kowane irin biki haɗuwar maza da mata shan shigari da wiwi zuwa mata gona da kuma aikin birilante sun tilasta tsayar da gemu da ɗage wando ga maza sannan daɗin ƙara sun tilastawa mata sanya hijabi a wani hukumomi da suka kwace da sauran ƙauyukan da ke kusa da wannan yanki lakurawan da suna yakar jami'an tsaron gwamnati da na 'yan sa kai da kuma barayin daji masu garkuwa da mutane sannan suna shiga masallatai a su yi wa'azi irin na masu neman kafa gwamnatin musulunci da bindiga sannan binciken ya tabbatar mini da cewa akwai har lambar waya da suke ba wa mutanen garuruwa da suka yi musu mubaya'a suka ce su kira idan bandi sun shigo garin za su kawo musu ɗauki wannan shine dai bayanan sirri da takaice dangane da waɗannan lakurawa ga wasu abubuwa guda uku da ya kamata a yi nazari akan su don fahimtar barazanar da za a fuskanta waɗannan lakurawa sun zo wa mutane da asalin yaudara irin na addini suna cusa wa mutane ƙida ta ta'addanci a nan dai sai dai wanda Allah ya kubatar domin ilimin tsaro da ɓangaren sulhu da magance ayyukan ta'addanci ya tabbatar da cewa mutanen da suke ta'addanci saboda aƙida na addini sun fi wahalar magancewa fiye da waɗanda suke ta'addanci saboda don neman abin duniya kun ga yadda lakurawa suka bada kuɗaɗe masu yawa ga waɗanda ya amince zai shiga cikinsu. idan matashi ne suna ɗora masa aure da budurwa to a irin wannan salon za su ja matasa da yawa sosai kwatankacin yadda boko haram suka yi matashi yana zaune bai da aiki ko sana'a yana son aure amma bai samu ba daga nan sai su ja ra'ayinsa su ɗaura masa aure mutanen ƙauyuka suna kuka cewa gwamnati ta gagara kare su daga cutarwan bandit sai ga wasu masu ikirarin jihadi sun zo sun share musu hawaye suna yakar bandit kun ga ai dole su musu mubaya'a don haka wannan babban kalubale ne wa gwamnatin Najeriya me ya kamata gwamnati ta yi don dakile yaduwar wannan mutane to ya kamata ta yi amfani da tunani mai kyau da kuma amanar da yake wuyanta don tabbatar da ta yi aiki da gaske tukure don ganin ta kawo ƙarshen wannan ta'addanci za mu iya ce muku wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya kamata ku sani na waɗannan mutane da ake kira lakurawa Allah muke roƙo ya taimake mai tsare mana imanin mu